yaƙi da masu wata tattalin arzikin ƙasa cikin ƙasa ta efcc ta aike da jami'an ta jihohi uku na najeriya gabanin zaben gwamnoni da ke tafe akalla mutane hudu ne suka rasa rayukansu a yayin wani rikici da ya barke a tsakanin tawagar gwamnan jihar kaduna da mabiya addinin shi'a Ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya ta buƙaci taɓaɓɓen shugaban ƙasar Najeriya a Suwaju Bola Ahmed Tinubu da ya baiwa ƙungiyar manyan kujeru a gwamnatin sa. Hukumar kimiyya da ƙere-ƙere da ke jihar Kogi ta kori wasu malamanta malaman kwalejin guda hudu bisa laifin lalata da ɗalibai. Kanin labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakkun labaran da ma wasu labaran da ke tafe. Masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku wata cikin labaran matashiya TV. A yau muna Juma'a 24 ga watan Sha'aban shekara ta 1444 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam da garin maka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan Maris shekara ta 2023 miladiya sunana Khadija Ahmad ta riga cikakkun labaran. A yayin da ya rage kasa da kwana ɗaya a gudanar da zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi a najeriya hukumar da ke yaƙi da masu yi tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ta efcc ta ake da jami'an jami'anta 200 zuwa jihohin kano katsina da jigawa domin daƙile masu yunkurin sayan ƙuri'a a lokacin zaɓe kwamandan hukumar shiya na jihar kano mr faruk dogon daji ne ya bayyana kan a lokacin da yake ganawa da kamfanin dillancin labaran najeriya nan a ranar alhamis kwamandan ya ce sun tura jami'an nasu ne da suka yi aiki daga cikin aikin hukumar domin ganin an tabbatar da an gudanar da zaɓe cikin nutsuwa da gaskiya a shiyoyin dogon daji ya ƙara cewa sun aike da jami'ai hamsin jihar kano jami'ai hamsin jihar katsina jami'ai hamsin kuma jihar zigawa yayin da sauran jami'ai hamsin din suka aike da su filin sauka da tashin jiragen sama na malam aminu kano tare da una umar musa yar aduwa da ke jihar katsina mr faruk ya bayyana cewa sun tura jami'an su guraren zaben zai taimaka wajen ganin an yi sahihin zaɓe sannan ya ce za su isa cibiyoyin tattara sakamakon zaɓe domin daƙin lalata sakamakon zaɓe daga ƙananan hukumomi har ma da matakin jiha daga bisani ya buƙaci buƙaci iyaye da su hana 'ya'yansu shiga dabar siyasa domin za a hukunta su idan suka shiga ciki Hukumar kiyaye afkuwar haɗura ta ƙasa reshen jihar Kano ta tabbatar da mutuwar mutane goma sha bakwai uku yayin da uku suka jikata a wani hadarin mota da ya afu a ƙauyen yaura da ke kan titin wudil zuwa bauti da ke karamar hukumar albasa a kano kwamandan hukumar ibrahim sallau abdullahi ne ya tabbatar da hakan ta cikin wasu sanarwa da ya fitar a ranar alhamis sallau ya bayyana cewa hadarin ya faru ne a yammacin ranar laraba tsakanin wata mota kirar wanda a da kuma wata mota kirar karamar bus kwamandan ya ce masu ababen hawa da ke wucewa akan hanyar ne suka sanar da jami'ansu da ke sintiri inda suka yi gaggawar tura jami'ansu su gurin da lamarin ya faru domin ceto mutanen da lamarin ya ritsa da su ibrahim sallau ya kara cewa hadarin ya afku ne sakamakon gudun wuta sa'a da kuma aran hannu ba bisa ka'ida ba wanda hakan ya haddasa gaza sarrafa motar wanda hakan ya sanya ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin motar da ta daki ɗayar inda ɗayar motar ta kama da wuta hadarin ya rutsa da mutane 21 da ke cikin motocin biyu yayin da maza manya goma sha ɗaya ke ciki mata manya biyar da kuma ƙaramin yaro ɗaya dukkan sun rasa rayukansu sallabu ya ƙara cewa ukun da suka zikata sun aike da su namiji ɗaya ne babba da kuma mata ɗaya babba da kuma ƙaramin yaro namiji yayin da suka aike da su asibitin wudil domin kula da lafiyarsu inda kuma suka miƙa waɗanda suka rasa rayukansu ga iyalansu domin yi musu sutura da ƙarshe kwamandan ya yi kira ga masu ababen hawa da su kiyaye dokokin tuƙi domin kaucewa faruwar hakan a koyaushe. Akalla mutane hudu ne suka rasa rayukansu a yayin wani rikici da ya barke a tsakanin tawagar gwamnan jihar kaduna malam nasir ɗan rufa'i da kuma mabiya addinin shi'a lamarin ya faru ne a yammacin ranar alhamis a lokacin da gwamnan ya kai ziyara unguwar bakin ruwa da ke jihar jami'an tsaron tawagar ta gwamnan sun buɗe mabiya addinin na shi'a wuta ne a lokacin da suka fara jifar tawagar gwamnan a ziyarar da ya kai yankin tawagar gwamnan sun yi gama ne a lokacin da mabiya addinin na shi'a ke taron suna mako-mako a unguwar wani shaidan gani da ido tasu muhammad yashi ya bayyana cewa wasu daga cikin 'yan shi'ar sun fara yi wa tawagar gwamnan ihu a lokacin da suke kokarin wucewa ta cikin su dan uwan daya daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu ya ce dan uwansa ba dan shi'a bane ba direban mota ne yayin da harsashi ya same shi jaridar daily trust ta rawaito cewa jami'an tsaron sun kama wasu daga cikin matasan sun tafi da su a yayin da aka tuntubi wakilin 'yan shi'a a kaduna abdullahi usman ya bayyana cewa a daga cikin waɗanda aka kashe babu mambobin ƙungiyar ya ce waɗanda aka kashe direbobin mota haya ne da ke kusa da gurin da lamarin ya faru sannan ya kara cewa ba gaskiya bane ba mambobin su sun jefi tawagar gwamnan da duwatsu mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar muhammad jalige ya ce da zarar sun kammala bincike za su fitar da sanarwa akan hakan masu kallon mu kada kuma kuna kallon labaran ne daga ɗakin yada labarai na matashiya tv kuma za ku iya bibiye mu a shafukan na youtube mujallar matashiya da instagram mujallar matashiya da kuma facebook mujallar matashiya ko kuma twitter at yan matashiya ko kuma ku bayyana ra'ayin ku ta kan namba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida bari mu karɓi wannan saƙo. albishirin ku matasa samari har ma da 'yan mata mujallar matashiya za ta sake horar da matasa sana'o'in dogaro da kai kamar yadda muka saba koyar da sana'o'i domin dogaro da kai Daga ciki akwai tace hotuna masu motsi wato video editing, ɗaukar hoto mai videography har ma da mara motsi wato photography. Yadda ake ɗaukar hoto da bidiyo na zamani. Ko yadda yadda ake tace hotuna masu motsi za ku iya yin rijista a kan kuɗi naira dubu talatin kacal yayin da koyar da ɗaukan hoto mai motsi videography da kuma hoto mara motsi wato photography za a koyar da shi a kan naira dubu goma kacal haka kuma akwai gyaran janareto da haɗa man shafa wanda koyar da su kyauta ne domin neman gurbin shiga za ku iya samun fam a kan kuɗi naira dubu biyu da ɗari biyar kacal a ofishin mujallar matashiya da ke namba 1b sabon gari a kanan dago Mutanen da suke sauran garuruwa kuwa za ku iya samun horon ku kai tsaye ta yanar gizo-gizo. Ku sani cewa gyaran janareta da koyar da man shafa da abubuwan da ya shafi gyaran fata dukansu kyauta ne. Domin ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu akan lambar wayar mu kamar haka. Sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ta hanyar WhatsApp ko kuma kira kai tsaye. Ko kuma ku ziyarci ofishinmu da ke number 1B Farans Road a kanan dabo. Kada ku bari wannan damar ta wuce ku. Mujallar matashiya maganin zaman kashe wando. To masu kallon mu barkanmu da dawowa. A nan kuwa jami'an a kuwa jam'iyyar nnpp a kano ta buƙaci hukumar tsaron farin kaya ta dss da ta saki mambobin ƙungiyar shida da kama tare da kama su da kuma tsare sa a ƙaramar hukumar birni da kuma madobi da ke kano ɗaya daga cikin jagororin jam'iyyar na kano baffa bitne ya yi kiran tare da zargin hannun daraktan hukumar ta dss na kano wajen kama mutanen tare da wa jam'iyyar bisi ya bayyana cewa jami'an sun kama mambobin jam'iyyar ne a ranar laraba tare da tafiya da su mutanen da aka kama sun hada da suyudi hassan alhaji muhammad hausawa sama'ila hausawa alhaji habibu malam sama'ila manguda kuma habu bule. mafabiti ya ce jam'iyyar ta janye zanga-zangar lumar da ta yi shirya a kan sako mutanen tare da kuma canza daraktan na dss biti ya ce sun janye zanga-zangar ne bisa takardar da suka samu daga hukumomin tsaro na jihar na dakatar da duk wata jam'iyya take yunkurin yin zanga-zanga akan lamarin Hukumar gudanarwa ta kwalejin kimiyya da kere-kere da ke jihar Kogi wato Kogi Poli ta kori wasu manyan malamanta guda hudu bisa laifin aikata lalata da wasu ɗalibai mata da kuma laifukan ansar kuɗi. mai magana da yawun kwalejin uredo umali ne ya bayyana kan tasirin sanarwa da ya fitar a ranar juma'a a garin lakwaza daga cikin sauran laifukan da ake tuhumar malaman da su sun hada da rashin ladabi da rashin zuwa aiki da saba doka da amfani da takardun bogi da kuma karkatar da wasu kudade kakakin ya ce daga cikin malaman akwai mutane biyu da ake zargin su da yin amfani da takardar bogi wajen karbar tallafin naira miliyan 22.6 da kuma naira miliyan 21.2 domin samun horo a kasar waje inda suka cinye kudaden ba tare da sun je ba redu ya kara cewa sun kafa kwamitin da zai yi aikin bincike a kansu ya ce kwamitin ya bukatu hukumar kwalejin da ta bi hanyoyin da doka domin ganin an karbo kudaden sannan ya bayyana cewa akwai wadda aka kora sakamakon rashin zuwa aiki na tsawon watanni shida tare da kuma umarta ta da ta dawo da albashinta na da ta karba na tsayin lokacin da bata zo aiki ba kakakin ya ce hukumar kwalejin ta kuma yi wa wasu manyan malaman ta takwas karin girma daga matakin kananan malamai a kwalejin zuwa manyan malamai wata kungiya mai kare haƙƙin kiristoci a najeriya wato kwantet Kiristiyanin of Nigeria da ke jihar Kaduna sun buƙaci a sun buƙaci da zababben shugaban ƙasar Najeriya a Bola Ahmed Tinubu da ya baiwa ƙungiyar manyan kujeru a gwamnatin sa Shugaban ƙungiyar Johana Audu Kwaturu ne ya bayyana kan tasirin wani jawabi da ya fitar a ranar Alhamis akan bukatar su. Ƙungiyar ta bayyana cewa tun da shugaban shugaba tinubu da mataimakin sa kashim shattima musulmai ne to a warewa mabiya addinin kirista manyan kujeru guda biyu kujerun da kungiyar take nema sun hada da kujerar ma'aikatan fadar shugaban kasa da kuma sakataren gwamnatin tarayya kungiyar ta kara cewa baiwa kiristoci kujerun hakan ne zai tabbatar da an yi adalci da gaskiya a wajen raba kujerun a gwamnatin tinubu masu kallon mu duka duka an muka kawo ƙarshen labaran da matashiya tv ne juma'a a madadin etan da ya tace su abubakar murtala ibrahim su wanda ya sada da ku amata murtala ibrahim ne kadita amata nake cewa mu kwana lafiya